in har su kafiran bai halatta wa shugaban musulmi ya bar su bayyana shaye-shayen giya a ƙasar musulmi ba su bayyana fasadi ta kaɗe-kaɗe da ya raye a ƙasashe ƙasar musulmi ba to ina ga shi musulmin kuma da kansa ya yi wannan ya fi muni kun fahimci karatun? awo umar ne yake cewa bai halatta a bar kafirai a ƙasashen musulmi su bayyana abubuwa ta kafircinsu da wanda ya saba wa hatta ma addininsu kar a yadda haka a matsayinka na musulmi kamar shi a ƙasashen musulmi to ina ga shi kuma musulmi ya aikata haka yanzu ko wanda rikicin da kaga ana yi a Kano Hizba ta je hotel ta yi kame an je waje kaza an yi kaza ana ta hayaniya wa'inda fa suke wannan abin musulmai ne kuma a ina a ƙasan musulmai har ma wasu suna cewa su an takura musu za su hijira za su bakkano to dama wa ya kaku kana ta ma bayyana asali ma waɗanda suke wannan fasada ma ba asali yan ba bane baki ne dan a hirar da aka yi nuna cewa galibinsu ba yan ba bane daga wanda aka turo su makaranta ne sai suka lalace a wajen to in ba yi yaƙi da irin wannan ba to mai kafa hisba din mai amfanin kafa ta har musulmi zai fito ya zo ya ce wai shi wannan abin da aka yi bai dace ba ko akwai gyara a cikinsa an fahimci abin da kyau fasadi fa ake yi fa a ƙasar da musulmai su ne majority yanzu duk yaƙin nan da ake fa ana fa yaƙi ne wai da musulman da musulmai ake yaki kan cewa su bar irin wannan munkarin su ne kuma ke fitowa media suna maganganu suna cewa baƙaƙen maganganu wasu zage-zage wasu mata ne wasu maza ne suna faɗan cewa hakan bai dace ba wai an tauye haƙƙin ɗan adam ina human right take human right ka duba ka gani to mu ba abin da zamu ce sai mu ce Allah ya kara wa hizba lafiya kuma ya ba su gwiwa gwiwan dakatar da irin wannan fasadin kuma haƙƙi ne ga dukkan na taɓa faɗan wannan magana kuma zan sake maimaita ta duk wani gwamna a arewa mai zama gwamna ba sai ta dalilin musulunci duk wani gwamna musulmi a arewa inda ba din musulmi ne shi ba ba zai ci zabe ba ko ba haka ba in ka ce kuma ƙarya ne to jacob ya zo fito ya tsaya gan zai ci wani ma ya ɗauko mataimaki kafiri bai kai labari ba bare ba shi musulmi ne amma saboda mataimakin aka yi wa zabansa bare kuma a ce wani kirista zai fito a ƙasar wa musulmai ya fito zaɓe saboda wai doka ta ba shi dama to ta ina zai ci zaben kun bayanci abin da kyau yasa ko a nan najeriya da kake gani in ban da obasanjo da mulkin farar hula ga yamin wanda ya ci zaben sai dai a mutu a basu kamar duwa <laughs> janata mutu aka yi aka bashi ya karasa shekara biyu na aka yi haka aka aka dai mutane masu kamara mai baya ya dan samu na karin shekara wadai shekara shida ya so ya zarce aka kaɓe shi yanzu ko bola ahmad na birnin da ya fito inda a ce shi kafiri ne daga kudu wala da wahala ya kai labari abin da ya kai shi labari saboda kawai musulmi ne to wannan ana ma magana a najeriya kenan gaba to ina ga kuma wa arewa inda musulmai su ne mafi majority to kenan ashe duk wani gwamna da ke arewa ba yi da uzuri a gaban Allah tunda har matsayinsa na gwamna ya bar munkari da abubuwa wanda ya saba wa addininsa yana yana yana gudana a jiharsa ba yi da uzuri a gaban Allah da haka duk wani gwamna ya ji wannan magana na faɗa kuma na sake maimaitawa duk gwamnan da ya bar munkari da duk abin da ya saba wa dokar Allah a jiharsa ya bari ta ci gaba da existing ba abin da zai gaya wa Allah ba abin da zai gaya wala saboda Allah ya ba shi dama Allah ya ba ku iko Allah zina iza menene Allah zina me Allah ya ce wayanda aka ba su dama a doron ƙasa Allah zina in makannahum fil ard aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar Allah ce dalilin da yasa muke ba ku mulki kenan musulmi Allah ce su ne wa'inda in mun ba su mulki shine Allah ya ce babban abin da muke so na farko su shine su tsere sallah su ba da zakka su yi umarni da abu mai kyau su yi hani ga mummuna to duk gwamnan da yake jihar arewa bai yi umarni da abu mai kyau bai hani ga mummuna ba babu amfanin mulkinsa bai da amfani musuluncin ka bai da amfani kuma kujerarka ba ta da amfani kuma baka da amsa da zaka gaya wa Allah da haka wannan umarnin da yaƙi da munkarin da jihar Kano take ta ɗoro akan kowane irin jihar arewa kuma tana kan kowane irin gwamna awa a arewa sai mu yobe ita ma da ta biyo ba ita ma yobe kaga ta farka wannan abin shi zai sa jihohinmu su zauna lafiya shi zai sa Allah ya kare duk bala'i domin duk wuraren da ake kokarin kiyaye dokar Allah Allah yakan tunkude bala'i Allah yakan tunkude bala'i yasa lokacin da aka so a yi menene a jihar Kaduna menene game village da ake ce ko menene sex party sex party a arewa a jihar kaduna saboda ba a da kunya aka zo wai da gaske fa wai za a yi a jihar kaduna mala nasir ya rufa ya je rushe wajen a to shi shi shi ba ma ka kira shi ba ma ba ka kira shi ba ma ya je ya rushe bare ga dalili ya samu ka sake ji yi? haka ake so kowane shugaba ya kasance a arewa ba an zabe ku bane kawai batun magana ku zo ku mana titi kawai ba shi bane ko ku zo ku biya albashi a a jaha ga ma'aikata gwamnati ko ku zo batun magana waye waye batun magana cewa waye waye zai zama shugaban party waye ba zai zama shugaban party ba ba wannan bane kadai manufarka na musulmi amfaninka na musulmi in ka ce kiyaye wannan ba zai yi a Najeriya baki ɗaya to kai gwamna ne a jihar ka mun ji in shugaban kasa zai ce ai shi shugaban kasa ne na kowa da kowa but kudu da arewa akwai abin da ba zai iya sa hannu a kai ba ko yin wani abu saboda kasantuwar akwai bambancin addini a kasar to kai kuma gwamna da kake arewa kai kuma me naka me Su suwa suka zabe ka musulmi kuma su ne again za su cire ka in ka ce ba albarkar musulunci kake ce ba yau ka ce ka yarda ka ce ka ba musuluncin kaga in za ka zarce karo na hudu ne magana gaskiya da muke fada kowane gwamna bayi da uzuri ina fada wannan magana bayi da uzuri a gaban Allah kana da kujerar gwamna Allah ya baka duk fawa ka hana bunkari a jihar ka wannan sako ne zuwa ga gwamnonin arewa yawa sako ne zuwa ga gwamnonin arewa duk su ji wannan abin da kyau to aka bai kamata abubuwa su rika bayyana na munkari a jihohinku ba kuma a bayi gari a ce musulmai ne ke yi ta haka sai ki cewa me idan har an hana kafirai su yi to ina ga su musulman kuma an bayanci abin da kyau in an hana kafirai su bayyana abubuwa su na kafirci to ina ga kuma musulmi ya zo ya aikata abin kunya ne nazratul muslim lil kafir kallon da musulmi zai rika wa kafiri wani irin kallo ya kamata ka rika wa kafiri alwajib alal mu'min wajibi akan mu'mini Allah ya kuna fi qalbihi mawaddatul lil kafir kar ya zamanto cewa an samu soyayyar kafiri a ranka ha fa idza amilahu fi umuri dunya idan har ka nuna masa soyayya a harkokin duniya ta to ka kunu mu'amalatahu ta kunu mu'amalatahu ko ta mu'amalatu mu'amalarsa ta kasance zahira biduna zahiratun biduna mailil qalbi ya zama a zahirin abinda kuke mu'amala ne akai ba tare da zuciyarka tana karkata ba eh au mahabbatul qalbi ko zuciyarka ta kulla soyayya kaga wannan kafiri in ka sake kai haka to ka fado karka tunanin cewa wai a'a ai kafiran nan muna zama lafiya da su kuma suna nuna mana soyayya to ai sawa'un bi sawa mu nuna musu mu ma soyayya da gaske to ka fado domin Allah ya ce me qadi badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar Allah ne ya ce ba za su so ka bara abada saboda addinin ka in kuma so ka ta gaya mana Allah zai ƙarya ne ka gaya mana irin wannan kuskuren su saddauna suka yi bala'i ya fada musu irin wannan kuskuren su saddauna suka yi ba ita ce azanin saddauna ba saddauna ɗaya ne daga cikin jigajigan mutanen da muke da su a arewa wanda suka ƙoƙarin ɗora arewa akan seti amma soyayyen nan fa da suka nuna wa kafirai ya ɗauko wannan kafirin ya ja shi jika ya ce ai wannan yaro na ne daga ƙarshe wa ya kashe shi shi ɗin kuma kashe shi da yi har yau al'ummarsa ba sa Allah wadai da shi suna ɗaukansa a matsayin mutumin da ya aikin da ya dace to wannan kaɗai misali ne ka daina tunanin cewa wai wa kana da yaro wai yaron mutumin ba musulmi ba ne wai yaron aikin ka ne ka ba shi yadda har ma ka ce ai sun fi musulmi ma amana yes akwai guraren da za a iya ce maka sun fi su amana amma shigo shigo ne ba zurfi domin akwai inda dan uwanka musulmi duk yadda zai kai ga lalace akwai inda in ya hango musulunci nan zai ji tunanin cewa akwai damuwa amma shi fa ai zai gane cewa wannan ba musulmi ne bar mu ga yadda zamu yi da shi Allah ya ce karka yi haka malai ce karka yadda ka fara su mu'amala ake da su sama-sama amma a harka addini abin da ya shafi ka sa sa rai Allah ya cika kafara za su ci amananka innahum la aymana lahum haka Allah ya ce Allah ya ce ba su da amana wannan magana ce daga wajen Allah Allah da ya halicce su ce ce ya gane ya ya gaya maka wa'annan ba su da amana ba su da amana ba su da alƙawari ba su da amana da haka me da haka sai ke cakar yi haka li'annal mushrika hamala qalban fihi masabbatullah fihi musabbatullah saboda mushirki ya dauki zuciyar da akwai zagin Allah a cikinta. yanzu ba cewa suke da God of Israel ba har cewa suke wai alloli biyu ne ke fada yanzu da Allah musulmi da Allah Isra'ila wai suna jira su ga tsakanin Allah musulmi da